I am Umar Babagana Umar Azulum. I'm here to address the damaging falsehood that had been made against me. Jam'iyyar NNPP a Arewa maso yamma ta bayyana matsalolin da Rabi'u Musa Kunkuso ya shiga yayin da jam'iyyar ke fama da rikici.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 gudana a taron ɗaki na African House da ke fadar gwamnatin Kano domin tattaunawa kan abubuwa da za su kawo wa jam'iyyar su NNPP ci gaba. Gwamna ya kuma tabbatar da cewa dukkanin sarakuna da aka naɗa gwamnatin jihar za ta tabbatar da ba su haɗin kai da ya dace domin ciyar da harkokin masarautun jihar gaba. Yanzu haka mu za ta fara shirye-shiryen zaɓen kananan hukumomi 44 a faɗin jihar in ji gwamna Abba Kabir Yusuf. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi alkawarin taimakawa dukkanin 'ya'yan jam'iyyar NNPP maza da mata tun daga kasa domin samun tabbacin domin su ma su tabbatar ana gudanar da mulki na gaskiya da rikon amana da su. Dan gwamnan jihar Borno baba gana Umar Zulum ya musanta zargin kisan wani mutum a kasar indiya bayan nan dai wasu kafofin yada labarai sun rawaito cewa 'Ɗan gwamnan na jihar Borno mai suna umar. umrana Zulum umrana ya kashe wani mutum a kasar Indiya Masu yada jita-jitan sun yi zargin cewa umrana Zulum, wadda dalibi ne a wata jami'a da ke birnin New Delhi a kasar Inda ya kashe wani mutumin kasar Sin ta hanyar rosa masa kwalbar barasa a kansa saboda ya kula wata budurwarsa wadda shi ma ya kyallo ido a kanta a wani gidan rawa. Tuni da gwamnatin Borno ta yi watsi da wannan jita jita da ta ce har ma an kama ɗan gwamna kan zargin kisan kai da yake musanta rahoton cikin wata sanarwa a ranar Laraba mai magana da yawon gwamnan Borno Abdurrahman Ahmed Buni ya ce babu ɗaya daga cikin 'ya'yan gwamna da aka kama ko ake tuhuma da wani laifi ko sabawa toka a ko'ina. Halimin gwamnan ya buƙaci jama'a da su yi takasansa sannan kuma su yi tanadin rariyar tace duk wani rahoto domin tabbatar da sahihancinsa kafin yaɗa su. Shi ma ɗan gwamna wadda jita-jita ta shafa ya magantu a ranar Alhamis din nan inda ya bayyana lamarin a matsayin marasa tushe cikin wani bidiyo mai tsawon dakika 35 da ya wallafa a dandalin sada zumunta Umrana. Umrana ya ce masu yada jita-jitar basu basu da wata manufa face bata sunan mahaifina a cikin bidiyon da rahotanni ke cewa an nade shi ne a fadar gwamnatin Borno da ke birnin Maiduguri Umrana ya ce Alaikum wa dear esteemed Nigerians I am Umar Babagana Umar Azulum I'm here to address the damaging falsehood that had been made against me. It has come to my notice that a baseless gossip accusation made against me, saying that I killed someone at nightclub. This is not true. They want to tarnish my father name. I have been with my family since two months now in Maiduguri right now. Ya ku in Najeriya ni na Baba umra Gana, umra na Zulum. Ina so na yi karin haske kan shaki faɗi da ake yi a kaina. Na samu labarin cewa ana yaɗa wata gulma da bata da asali wadda ake zargi na kashe wani a gidan rawa. Wannan ba gaskiya ba ne. Manufar waɗanda suka kirkiri labarin ita ce ɓata sunan mahaifina. Ina nan ina zaune a gida tare da dangina kusan watanni biyu kenan yanzu a cikin Maiduguri. Jam'iyyar NNPP Arewa maso yamma ta bayyana matsalolin da Rabi'u Musa Kwankwaso ya shiga yayin da jam'iyyar ke fama da dakci. Jam'iyyar ta ce Kwankwaso ya samu matsala da wasu masu ruwa da saki a kananan hukumomin arba'in da hudu a jihar yayin da suka faskare masa. Shugaban jam'iyyar a yankin Dr. Sani Dan Masani shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa a ranar Juma'a sha tara ga watan Yuli na ashirin 2024 kamar yadda Tubune ta rawaito. Dan Masani ya ce akwai yiwuwar Kwankwaso zai janye jikinsa siyasa musamman kan rigimar jam'iyyar da ke faruwa ya ce akwai alamun kwankwaso yanzu ya rasa wadda zai aminta da shi musamman masu ruwa da tsaki a jihar kamar yadda Neutral ta tattaro kwankwaso yana cikin damuwa musamman yadda kwamandodin kananan hukumomi 44 a Kano ke bijire masa wannan matsala tana jefa shi cikin damuwa wadda har iyalansa suka fara nuna damuwa kan halin da yake ciki zu ya tabbata a yanzu kwankwaso ya rasa wadda zai amince da shi ciki har da gwamna Abba Kabir Yusuf musamman kan rigima tsakaninsa da gwamnatin tarayya cewa dan masani dan masani ya ce kwankwaso ya faɗa wa 'yan ya cewa certificate ɗin jam'iyya na hannunsa wadda hakan ba gaskiya bane ya ce uban jam'iyyar Dr Boniface Anobinan ya tabbatar da certificate din na hannunsa kuma Kwankwaso bai taɓa ganin takardar ba. To ma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma na kararruwa domin samun shirye shiryen mu da zarar mun ɗaura.